يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 24 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da biyu ga watan takwas shekara ta uku. za mu sake fassara aya ta biyu ta suratul ma'ida insha Allah ta'ala muna samun darasi hukuncin daraja watanni masu alfarma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر mun yi bayanin cewa wannan aya ta kunshi matsaloli kamar guda uku dangane da muhimmancin daraja alamomin addinin Allah subhanahu wa ta'ala muhimmanci na daraja alamomin addinin Allah tabaraka wa ta'ala kuma mun bayyana matsala ta farko wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani ta farkon wannan aya menene Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi a farkon wannan aya amruhu ta'ala bi ta'zimi sha'airi umuman Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya na amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tuhillu sha'airallah kada ku tozarta alamomin addini na Allah subhanahu wata'ala wannan ya ba da ma'ana mai game komai da ya shafi addinin Allah don haka alhassan Basari yake fassara wannan aya la tuhillu sha'airallah kada ku tozarta alamomin ibada alamomi na addinin Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wahiya dinullahi kullihi wahiya dinullahi kulluhu kama Fassarahu al-hasan al-basri yanda yazo a tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an mujallad na shida shafi na da al-imam al-qurtubi yace wa huwa ar-rajihu alladhi la yuqaddamu ghayruhu li umumihi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada a tozarta wani abu da ya danganci addinin Allah don haka duk wani abu wanda ke da dangantaka da addini wajibi ne akan musulmi ya daraja shi wajibi ne duk abin da aka ce yana da alaka da addinin Allah haramun ne a samun musulmi yana wulakanta wannan abin matsala ta biyu min taukidi sha'air dinillahi az-zamani saboda alamomi na addinin Allah subhanahu wa suna nan da yawa akwai hurumi wanda Allah subhanahu wa ya saka wannan hurumi ya danganci watanni ya shafi lokaci akwai hurumi wanda ya shafi almakan kamar masallaci masallaci wata alama ce babba na addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wajaba wato a tsare a girmama kada a tozarta to sannan kuma akwai hurumi da ya shafi lokaci wannan shine malamai suke kira sha'airu dinillahi az-zamani wato alamomi na addinin Allah amma waɗanda suka danganci lokaci don haka akwai lokaci da yake da hurumi akan musulmi wajibi ne ya daraja shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام kada ku tozarta wata mai alfarma idan aka ce sha'air Allah ya shafi duka alamomin addinin Allah wanda hatta wata mai alfarman ya shiga don haka wannan ya shafi abinda ake kira umu al'umu sannan sai Allah ya ware wata mai alfarma don ya nuna cewar yana da muhimmanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wajibi ne musulmi ya tsare huluminsa. sannan ya sake faɗi walal hadiya walal qala'ida wala amin albayt harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana kaga wannan ya gwada cewa daraja wata mai alfarma yana da matsayi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin yana shiga karkashin sha'airullah amma duk da haka Allah ya ware shi ya sake magana a kai. ya ayyuhal ladzina amanu la tuhillu sha'airallah sannan yace wala shahral harama alhali ash-shahrul haram yana cikin sha'airullah wannan taukidi dan ya daɗa ƙarfafa mana muhimmancin daraja wata mai alfarma ya'ani bizalika taharimuhu wal i'tirafu bi ta'zimihi idan Allah yace kada ku tozarta wata mai alfarma yana nufin wannan wata yana da hulumi wannan watan yana da hurumi Allah yana sanar da mu cewa wata ne mai daraja a wajensa don haka wajibi ne mu girmama wannan watan wa tarku ma Allahu an ta'atihi fihi min al-ibtida'i bil qital idan wannan wata ya tsaya to ba daidai bane a fara yaki idan aka ce ana yaki a cikin wani wata to wannan wata ba a daraja shi ba to tunda Allah subhanahu wata'ala ya ce kada a ke ta hurumi na wannan wata mai alfarma yana nuna cewar kada a fara yaƙi a cikin wata mai alfarma sannan a nisanci duk sabon Allah a cikin waɗannan watanni domin idan za a saba ma Allah a cikin wata mai alfarma yana nuna cewar ba a daraja wannan watan ba an saba umarnin Allah la tuhillu sha'airallah la tuhillu shahral harama kada ku keta hurumin wata mai alfarma waɗannan watanni kamar yadda ya zo cikin tafsirin ibn kasir tafsirin qur'an al-azim fassara da yake yi game da abin da ake nufi da wata mai alfarma yana cewa innal ashhural arba'a al-hurum waɗannan watanni guda hudu ne waɗannan watanni masu alfarma guda hudu ne suna da alfarma wajen larabawa tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam harrama hal arabu fil jahiliya tun a zamanin jahiliya larabawa suna daraja waɗannan watanni guda hudu in ka duba tafsirin qur'an al-azim a mujallad na hudu shafi na tara. wa sababu tahrimihim zilqada wa zulhijja wal muharram wato akwai zulqa'da akwai zulhijja akwai almuharram sannan akwai rajab waɗannan watanni guda hudu su ne masu alfarma to sai suka waɗannan watanni guda uku da yake suna jere sun ware su saboda samun damar ada'u sha'iratul hajj samu damar zuwa aikin haji su samu damar zuwa aikin haji ba tare da wani ya tsare hanya ya kawo musu tangarda ba fakanu yuhrimuna qablahu shahran don haka tunda ana aikin haji a watan zulhijja ne sai a samu wani wata guda ɗaya kafin watan zulhijja wanda za a sa yana da hurumi babu wanda zai fada yi fada a cikin sa ya yatamakkanu min as-sayr ila al saboda su samu damar tafiya zuwa aikin haji saboda haka zulqa'da shine wata na farko wannan wata suna amfani da shi wajen tafiya aikin haji daga sassan duniya inda duk suke kaga idan sun taho aikin haji idan sun taho aikin haji daga garuruwansu babu wanda zai tsare musu hanya saboda kowa ya san wannan wata yana da hurumi suna kiran shi sammuna hulqada suna kiran shi alqada zulqada watan zaunawa me yasa liqaudihim an alqital fihi saboda ba su yin yaki a ciki sun zazzauna a gida an daina fada wannan shi yasa ake kiran shi zulqada summa yuhrimuna zulhijja sannan su yi ihram su yi harami na aikin haji a watan zulhijja kaji sunan sama zulhijja watan aikin haji wancan wata an aje yaki wannan wata za a yi haji wa fihi ada'u manasikihim nan za su samu damar su zo su tsaida ayyukan haji bayan sun yi aikin haji wa aswaqihim kuma su samu damar cin kasuwanni kaga sun ci riba biyu to saura wata guda shine al-muharram yuhrimuna ba'dahu shaharan liyaudu ila diyarihim saboda su samu damar komawa gidaje sun gama aikin haji <clears throat> an ci kasuwanni su koma gidaje babu wanda ya tsare musu hanya kaga watanni guda uku din nan duk akwai hikima wata na farko sun samu damar isowa aikin haji wata na biyu sun samu damar aikin hajji wata na uku sun samu damar komawa gidajensu saboda haka wannan zulqa'da zulhijja almuharram sun yi haka saboda samun damar komawa gidajensu fa ya'manu qasidul baitil gara fihi idan mutum ya taso a watan zulqa'da zai taho aikin haji kaga ya tabbata babu wanda zai tsare masa hanya saboda larabawa gaba ɗaya suna daraja waɗannan watanni ka duba sahihul bukhari kitabul magazi babu wafdu bani hanifa hadisi na dubu hudu da da dari goma sha mahadiyu bin maimun yana ba da labarin abu raja'il utaridi abu raja'il utaridi yana cewa fa'iza da kala shaharu rajab to idan ana nan tafiya kuma idan watan rajab ya shigo kulna sai mu ce munassilul asinna watan cire kan kifiya ya zo shine rajab da zaran watan rajab ya shigo larabawa sai su rika cire eh, karfe da yake kan kifiyoyi da mashi fala na da urumhan fihi hadida wala sahman fihi hadida illa naza'nahu mashi da yake da kifiya a kansa da yake da tsini za a cire wannan karfen haka ma kifiya za a cire ainihin kanta za a cire wa alqainahu shaharar rajab ba za a saboda mai isharar cewa an shiga wata mai alfarma don haka babu faɗa. in ka duba tafsirin al-Imam Tabari ya kawo wannan labari shi ma a mujallal na shafin 300 to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad lamma ja'a al-islam sai ga sahabbai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su san cewa waɗannan watanni da larabawa suke daraja su suna da asali ba ba su sani ba su sahabbai suna gani kamar al'ada ce ta banza kawai saboda haka wannan tafiyan da suke mazuwa aikin haji aikin banza ne tunda ibada ce kafin zuwan annabi muhammad aikin hajjin da suke yi suna yin suna yin sa kafin ma manzon Allah ya zo duniya saboda haka sai sahabbai suna tunanin aikin hajjin ma da larabawa na suke yi shirme ne sannan wannan ratayen da suke sama su ko su sama dabba idan za a taho aikin haji ishara da cewar wannan dabban an yi hadayanta ne domin ibadar haji su ma sahabbai suna ganin duk shirme ne saboda haka sahabbai sun yi shirin za su wa waɗannan larabawa sai Allah ya ce a'a sai saukar da wannan aya ta suratul ma'ida la tuhillu sha'airallah kar ku yadda ku tozarta alamomin ibada na Allah kaga su bu sani ba ashe abin da larabawa nan suke yi ba kafirci bane abin da suke yi nan ba al'ada ba ce kawai tana da asali sun ɗauka cewar babu wani wata mai alfarma sai gashi Allah ya saukar da aya ta 36 suratul tauba inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shuhuri inda Allah 12 shahran فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة annabi sallallahu alaihi wasallam suna tunani kamar al'ada ce kawai larabawa suke rike da ita sai gashi Allah ya saukar da ayoyi na alkur'ani yana tabbatar musu asalin abin da larabawa na suke yi addinin annabi ibrahim alaihi salam ne ashe ba al'ada ba ce inna iddata shuhuri inda Allah lallai adadin watanni a wajen Allah in aka ce a wajen Allah in ka zo tafsirin al-Imam al-Bagawi ana nufin fil lauhil mahfuz shine a wajen Allah inna iddata shuhuri inda Allah ya'ani fil lauhil mahfuz yawan watanni a cikin lauhil mahfuz lauhil mahfuz shine allon da Allah ya rubuta duk halittan da zai yi a duniya to a wannan littafin Allah ya riga ya rubuta adadin watanni isna ashara shaharan guda goma sha biyu ne fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal arda tun ranar da Allah ya halicci samai da ƙasa minha arba'atun hurum daga cikin waɗannan watanni kuma akwai guda hudu masu alfarma kaga kenan maganar ba wai ta fara daga kan larabawa bane ana gaya wa sahabban annabi Muhammad waɗannan watanni da kuka ga larabawa suna daraja su ba a yaki a cikinsu ana wato ana gudun sabon Allah a cikinsu waɗannan watanni tun ranar da Allah ya halicci duniya Allah ya maishe su suna da hurumi tun ranar halittar duniya sannan kuma Allah ya ce zalika dinul qayyim wannan shine addini tsayayye wato abinda larabawa suke kamar yana ishara da cewar wannan milla ce ta annabi Ibrahim alaihi salam don haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku cuci kawunanku a cikin waɗannan watanni kada ku cuci kawunanku a cikin waɗannan watanni wannan magana ba ta tsaya kan sahabban annabi Muhammad ba kaga ta gangaro hakanmu tunda mu ma mabiyan annabi Muhammad ne Allah madaukaki ya ce mana watanni goma sha biyu ne daga cikin watanni goma sha biyu na akwai watanni guda hudu masu alfarma a wajen Allah wato Allah subhanahu wa ta'ala ya daraja waɗannan watanni guda hudu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum kada ku cuci rayukanku a cikin waɗannan watanni to ake nufi da kada a cuci rayuka Don haka malaman tafsiri in ka buɗe tafsirin wannan aya ta shida suratul tauba zaka samu fassaru zulma bi annahu fi'lul ma'asi wa tarki ta'at sabon Allah kowane iri haramun ne mutum yayi shi amma haramcin ya fi tsanani a waɗannan watanni wannan nasi ne na alkur'ani fala tazlimu fi na anfusakum bai ma bukatan wani hadisi ko ya bukatan tawili Allah madaukake ya ce kada ku cuci rayukanku a waɗannan watanni wannan yana nuna cewar aikin haram a waɗannan watanni guda hudu ya fi tsanani akan aikin haram da aka yi a wani wata kamar yadda al kata qatada yake faɗa al'amalu salihu a'zamu ajran fil ashhuril hurum wata mai alfarma a waɗannan watanni masu alfarma idan mutum ya yi aikin kwarai ya fi samun lada mai yawa fiye da aikin kwarai din nan da zai yi a wani wata wa zulmu fi hinna. a'azamu min az-zulmi fi masu ma siwahunna aikin zunubi a waɗannan watanni guda hudu zunubin ya fi girma akan wanda aka aikata shi a wani wata wa in kana zulma ala kulli hadin azima ko da yake shi zalunci aikin zunubi ko da yaushe abu ne babba tunda Allah ake saba ma Allah ake saba ma saboda haka haramun ne musulmi ya saba ma Allah a ko da yaushe amma waɗannan watanni sabon Allah ya fi girma saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya daraja waɗannan watanni kuma da ya daraja su da kansa a alkur'ani ya ce mana fala tazlimu fi hinna anfusakum fala tazlimu fi hinna anfusakum fi hinna ana taukidi ne duk da cewa haramun ne a saba ma Allah amma sabon Allah a waɗannan watanni ya fi girma ya fi girma don haka ku kiyaye wanda kuma ba shakka ibnu kasir yana daga cikin malamai da suke cewar lallai abin da al-Imam Qatada ya faɗa shine gaskiya shine zahiri nassin aya ta al-Qur'ani abin da Allah ya faɗa kenan ya nuna a fili sabon da aka yi ma Allah a waɗannan watanni girman sa ya fi wanda aka yi ma Allah a wani wata yana cewa saboda Allah subhanahu wataala ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum yani fi hadhihi al-ashhur muharrama لأنه آكد وأبلغ في الإسم من غيرها sabon Allah a cikin waɗannan watanni ya fi girma ya fi tsanani akan a saba ma Allah a wani wata kama annan ma'asi fil baladil haram ba'af ibn kasir yace kamar misali in ka saba ma Allah a wani gari zunubin ka daban ne da a ce ka je maka ka saba ma Allah akwai bambanci wato akwai akwai wurare waɗanda Allah ya mahurumi waɗanda Allah ya mahurumi akwai lokuta waɗanda Allah ya mahurumi kamar yadda ibn qayyim jawziya yake faɗa a zadul ma'ad yana cewa shi Allah haka ya tsara halittunsa kowace halitta da yayi sai ya sa wacce ta fi daraja a ciki kai hatta annabawa sai da aka samu wanda ya fi daraja sammai an samu mafi ɗaukaka ƙasai an samu mafi ɗaukaka duk abin da ka sani Allah subhanahu wa ya ware mafi daraja hatta alqur'ani akwai surar da ta fi daraja to haka Allah madaukaki ya ware a duniya garuruwa akwai garin da ya fi daraja a watanni akwai watan da ya fi daraja wato wannan Allah subhanahu wataala haka tsarin halittarsa yake to tunda Allah ya ware wata ya masa alfarma ya ware gari ya masa alfarma to yana da kyau ka gane kiyasi da makka domin Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a suratul hajji aya ta 25 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن نرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم wannan aya ta 25 ta suratul hajji kenan Allah subhanahu wata'ala yana magana ne akan al-masjidul haram kaga ma yanda Allah ya kira shi a cikin alqur'ani al-masjidul haram masallacin harabi wato masallaci mai alfarma yana da hurumi yana daga cikin huruminsa abinda Allah ya faɗa a cikin wannan aya yana cewa wa man yurid fihi bi ilhadin wanda yayi nufin zunubi a makka wanda yayi nufin zai je makka yayi barna al irada faqat bi zulmin nuzikhu min azabin alim sai mun dandana mar azaba mai radadi don haka ibnu kasir yana kafa hujja da wannan aya yana nuna cewa tunda makka ita makka idan kai niyyar sabon Allah a makka niyya kawai in kai zaka saba ma Allah a makka to Allah ya alkawari sai ya maka azaba mutum yayi niyya kaga saboda hurumin wannan gari ka duba littafin eh, ibn al-qayyim zadul ma'ad fi hadi khair ibad eh, mujallal na uku shafin 434 yana cewa al-masjidul haram huna al-murad bihi al-haram kulluhu ba wai ka'aba dakin ka'aban kadai ake nufi ba ko da kaji Allah ya ce wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nas eh, sawa'an al-aqifu fihi wal ba'd karka dauka ai masallacin Ka'aban kadai ne yake da wannan hurumi ibn al-qayyim jawziya ya ce a'a haramin makka gaba ɗaya ne saboda haka garin makka dukkan sa ya shiga cikin haramin mutum ya shiga garin makka bai ma je ba da nufin zai saba ma Allah yayi nufin haka wa man yurid fihi al-irada faqat Allah ya ce nuzikhu min azabin alim wanda ya yi nufin zai yi zalunci a makka sai mun ɗanɗana mar azaba ka duba littafin fatawa ta bin baz majmu'u fatawa wa maqalat mujallad na 16 shafi na 135 yana cewa man hamma bil ilhadi fil haramil makki wanda duk yayi nufi wanda duk yayi nufin zai saba ma Allah a haramin makka fa huwa mutawa'adun bil azabil alim Allah ya masa alkawari sai ya mar azaba don haka shi wa ita wannan azaba malamai suke cewa tana zuwa kamar kashi uku yani innal wa'id al muta'allaq bil hammi bil ma'siya fi makka lahu salatu suwar akwai sifofin sa kamar guda uku na daya an yakuna al hamu bil fi ayyi makanin fil ardi li yaf'alaha fil haram al makki ya zama kana nan abuja ka kulla niyyar zaka je makka ka saba ma Allah to daga nan abujan da kai wannan niyya Allah subhanahu wata'ala ya ya rubuta maka zunubi sannan wannan alkawari yana na akanka al-imam bahaq yana faɗin haka yana cewa innar rajula la yahimmu bil khati'a bi makka wa huwa bi ardin ukhra kana wata duniya zaka kulla niyyar in ka je maka zaka saba ma Allah fa tuktabu alaihi wa lam ya'malha kafin ma ya je maka an rubuta mai zunubin kafin ma ya tafi makan an rubuta mar zunubi kuma wannan bai saba mu hankali ba domin me Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani ka'aba ɗakinsa ne wa tahir baiti ɗakinsa ne idan mutum yana musulmi zai yi tunanin ya je inda ɗakin Allah yake saba mara kaga wannan ya gwada cewar akwai rashin daraja addinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shi wannan guri ya zama Allah ya ware shi da wani hukunci na musamman niyya kurum in kai daga garinku in za ka je maka ka saba ma Allah to babu shakka a dalilin wannan niyya ana rubuta maka laifi kuma an samu bayanin Abdullah bin Mas'ud wanda yake tabbatar da wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu man hamma bil ma'asiya fil harami walau fa'alaha kharij al harami da a ce zaka je makka ka yi nufin za ka saba ma Allah amma sai ka ƙi saba ma Allah ɗin misali don akwai waɗanda ke wannan hikima za su idan sun gama aikin haji za su bar makka sai su zo jidda a nan suke zunubi a nan suke zuwa ana sabon Allah shi ne mataki na biyu da za ka je makka ɗin kana garin makka ka kudurta za ka saba ma Allah amma sai ka ce bari bar makka in je wani gari in yi ai a makka kai wannan niyya to kai ma an riga an rubuta zunubin ka riga ka samu ko da mutum bai aikata ba man hamma bil ma'siya fil harami walau fa'alaha kharijal harami a ina ya kudurta a makka ya kulla niyyar zai saba ma Allah amma dai bai saba ma Allah a cikin garin makka ba sai je jidda eh, jidda ya fita daga haramin makka to nan ma dai an rubuta mai na uku wanda shine yafi girman zunubi a'zamu suwar isman an yakuna alhammu wa fi'lul ma'siya kilahuma fil haram al-makki mafi muni shine ya kasance a Makka ne mutum ya kudurta zai saba ma Allah kuma ya saba ma Allah din a garin makka ba wai daga Najeriya ya kudurta zai je saba ma Allah ba sai da ya je makka sannan ya kudurta niyyar sabon Allah kuma ya saba ma Allah din to wannan yafi kowane muni ko malamai sun yi magana akan ilhadin nan wa man yurid fihi bi me ake nufi da ilhad al mailu an al haqq shine rabuwa barin gaskiya a kauce ma gaskiya kauce ma gaskiya shi ake nufi da wato sabon Allah idan aka ce az-zulmu ana nufin kullum mukhalafa li shar'i duka abin da ya zama saɓa ma shari'a wannan zalunci ne don haka inda mutum zai je makka ya aikata wata bidi'a. da wanda zai je makka ya aikata zunubi da wanda zai je makka ya aikata kisa waɗannan dukkansu suna samun kaso na wannan alkawari na Allah subhanahu wa ta'ala wato shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah ba inda suka ƙi zama kamar garin makka sahabbai ba su yadda su zauna a garin makka ba lokacin sayyidina Umar da ya zaɓi Abdullahi bin Abbas ya ce to ka shugabanci kai ne amirul hajjin bana kai za ka jagoranci mahajjatan bana abdullahi bin abbas ya ce kai yanzu za ka bani shugabanci a garin da ake ninka wa mutum zunubi yadda ake ninka mai lada kaga ya bambanta da madina ita madina in ka zauna lada ake ninka ma babu zunubi amma makka zunubin ninka shi ake ladan ma ninka ta ake saboda haka yasa idan an gama aikin haji sahabbai ba su kwana barin gare suke saboda kar ma a samu kayi wani kuskure na yin sabon Allah a garin maka to kana shiga karkashin wannan aya wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin Ali. in ka duba tafsirin al-Imam tabari tafsirin Ibn Kasir tafsirin al-Imam al-Qurtubi duk zaka ga cike da bayanai na malaman sunna game da hadari na sabon Allah a garin maka. to amma zaka samu mutum daga nan ma yake adashi yana tara kuɗin sa yanda zai je maka ya saba ma Allah subhanallah haka tafsirin Muhammad al Shankiti Bayan yana cewa الذي يظهر في هذه المسألة أن كل مخالفة بترك واجب أو فعل محرم إن جاء الإمام محمد الأمين الشنقيطي التفسير أبواء البيان ya ce duk abin da ya zama na barin wajibi ko abin da ya shafi aikata haram a garin makka ta fi zulmin mazkur ya shiga wannan ya zama mutum ya aikata wani laifi ko ya ƙi aikata wajibi ko ya aikata haramun kowane iri to babu shakka ya shiga wannan karkashin wannan wa amma ja'izu ka itabun rajul imra'atuhu aw abdahu kamar misali banda haram al ja'iz wannan ba laifi bane kamar misali ka yi wa matarka faɗa, wannan ba laifi bane ko ka yi wa ɗanka faɗa, dan me kai kaza wannan ba laifi bane saboda ja'izu ne a shari'a falaysa min al-ilhad amma duk da haka in ka dubi tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda in an je aikin haji idan zai yi wa matarsa faɗa, sai ya ce zo mu tafi su kama tafiya sai sun bar haramin makka sannan ya mata faɗa, sannan ce to mu koma saboda gudun kar su shiga karkashin wannan aya to ibn kasir ya ce idan makka za ta samu wannan hurumi to tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka game da makka ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziku min azabin alim da ya zo magana akan watanni masu alfarma guda hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum kaga ya gwada cewa dukkan su hurumi ne tun da yake dukkan su hurumi ne saɓon Allah a waɗannan watanni masu alfarma zunubin da za ka samu ba a cewa daidai yake da saɓon Allah da kai a wani wata saboda wannan Allah subhanahu wata'ala ya ware masa umarni na musamman fala tazlimu hinna anfusakum wannan ya nuna cewar watan yana da daraja eh, don haka sabon Allah a cikinsa ba zai zama daidai da sabon Allah a wani wata daban ba don haka ana kaurara wa mutum zunubi wato yana samun zunubi mai mafi yawa kazalika shaharul haram taqlubu fihi al-asam ana kaurara zunubi a ciki wannan yasa kamar yadda shi ibnu kasir yake faɗa a tafsirin sai ce kamar misali mazhabar al-imam shafi'i mazhabar al-imam shafi'i da a ce mutum zai kashe wani a wata mai alfarma a wata mai alfarma zulqada zulhijja almuharram rajab da a ce wani zai kashe wani a wata ɗaya daga cikin hudun nan to diyarsa daban ce da diyar wanda ya kashe wani a sauran watanni wannan masabar shafi'iya ne me dalili saboda waɗannan watanni ne masu alfarma ya zama ya saba ma Allah saban Allah da ya ko akwai kisa kisa kuma dama akwai diyya ita ko jiya dama tana zuwa kamar kashi biyu akwai diyar da ake tsanantawa akwai jiyar da ake sassautawa to don haka wannan ya kamata a tsananta masa jiya don me ya tozarta hurumi na wata mai alfarma wanda Allah subhanahu wataala ya haramta aikin sabo a cikinsa kuma ba shi kadai bane ibnu kasir yana cewa wa ta'ifatun kasira min ulama malamai da yawa suna da wannan fahimta malamai da yawa suna da wannan fahimta yana daidai da mutumin da zai je ya kisa a makka wanda ya kashe mutum a makka diyarsa daban ce da wanda ya kashe mutum a wata ƙasa daban saboda sai da ya zo hurumin Allah sannan ya taka dokan Allah saboda haka shi wato an tsananta masa fiye da wanda ya saba ma Allah a wani guri don haka yasa babu shakka daraja waɗannan watanni da wurare waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya daraja su ya ba su hurumi wajibi ne akan musulmi in ka duba littafin ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi Allah madaukake masa rahama ibn al-arabi ya bambanta da ibn arabi shi ibn al-arabi shine wanda yake da ahkamul qur'an yana da littattafai da dama ana kiransa alqazi abubakar wannan malami ne babu shakka daga cikin malaman sunna ibnu arabi shine yake cikin sufaye Ibnul arabi mai littafin ahkamul qur'an a mujallar nabi shafin 500 yana cewa ammal qital fil ashhuril hurum game da yaƙi a waɗannan watanni masu alfarma fa faqad ittafaqa al ulama wa ala jawaz daf'il adu babu shakka ba ai samu sabani ba akan cewa kowane wata ya zama makiya sun auka muku abokan gaba sun auka muku da fada a kowane lokaci daidai ne ku tashi ku kare kanku a kowane lokaci wannan babu sabani a tsakanin malaman sunna idan aka fada wa musulmi da fada a watan zulqa'ada ko zulhijja ko almuharram ko watan rajab daidai ne musulmai su tashi su ma su kare kawunansu amma inda malamai suka samu sabanin fahimta shine game da waɗannan watanni masu alfarma guda hudu shin musulmi yana iya kai a talk attack wanda eh, ba wai an kawo mar hari ba kawo maka hari a kowane lokaci daidai ne ka kare kanka wanda ittifakan amma game da su musulmai su kai hari ba hari aka kawo musu ba wato su kai hari ga wasu kafirai a waɗannan watanni guda hudu shin halal ne a nan ne inda aka samu saɓani in alqadi abubakar ibn al-arabi rahimahullahu ta'ala yana cewa shin hallu sika amla shin an goge wannan haramcin babu laifi ke na musulmi yana iya auka makafirai da yaki a cikin waɗannan watanni ko ko ba soke ba akwai waɗanda suke ganin an soke wannan wato hurumin na cewar musulmai ba su da ikon kai hari yin atakin kafirai a cikin waɗannan watanni me dalili saboda karshen ita wannan aya ta talatin da shida ta suratul tauba wa qatilul mushrikeena kaffa kama yuqatilunakum kaffa yanda suka yaƙe ku a kowane lokaci gaba ɗayansu haka kuma kuna da damar ku yaƙe su a kowane lokaci gaba ɗayansu fa yajuzu ibtida bil qital fi shahrin ah, fi shahrin haramin wannan yana nuna kenan an samu nassin aya ta alqur'ani da take nuna babu laifi musulmai su kai hari ga kafirai a wani lokaci daga cikin watannin nan guda hudu masu alfarma akwai ma misali da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ya mutanen ta'if ya yi musu kawanya ne a watan zulqa'ada a watan zulqa'ada annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai hari wa mutanen ta'ifa kaga zulqa'ada ko tana cikin waɗannan watanni masu alfarma yana daga fahimtar al-imam al-qurtubi da yake cewa wannan haramci na fara yaki Allah ya goge wannan fahimta guda kenan amma fahimta ta biyu fa haramun ne musulmi yayi atakin kafiri a waɗannan watanni guda hudu me dalili saboda farkon suratul ma'ida da muke karatunsa la tuhillu sha'airallah sahabbai sun yi nufin su yi atakin wasu kafirai da ke zuwa aikin haji sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa sahabbai la tuhillu sha'airallah kada ku yarda ku tozarta alamomin addini na Allah wala shaharal harama kada ku yarda ku tozarta wata mai alfarma kaga Allah da kansa yake hana sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yin attack a waɗannan watanni masu alfarma sannan a suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a shahrul haramu bish-shahril haram haka wannan aya ta 194 ta suratul baqara tana karfafa fahimta ta biyu cewar hurumin waɗannan watanni yana nan ba a saukar da wata aya da ta goge wannan hurumi na cewa za a iya faɗa a cikin su ba dalili saboda farkon suratul ma'ida la tuhillu sha'airallah kada ku tozarta alamomin ibada na Allah wala shaharar haram kada ku tozarta wata mai alfarma za su yi takin kafirai sahabban manzon Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la la tuhillu sha'airallah wa la tuhillu a shaharar al-harama kada ku tozarta wata mai alfarma ya dace da waccan aya ta suratul bakara a shahr al-haram bi shahr haram wal hurumatu qisasun faman itada alaikum fatadu alaihi bi misli ma atada alaikum idan ya zama sun auka muku wannan kuma babu lahi don kare kai amma dai ƙarshen magana Allah na cewa wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin in ka dawo ta sashin hadisai akwai hadisin Jabir bin Abdullah Jabir yana cewa lam yakun rasulullah yaghzu fi shahril haram manzon Allah bai kasance yana yaƙi a wata mai alfarma ba ji Jabir bin Abdullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana yaƙi wata mai alfarma ya zo to zai dakata illa an yi guza sai dai idan an auka mar ne au yi guzau fa'iza habarahu a kama hatayen saliha ko ko sun tafi yaƙi sai ga wata mai alfarma ya zo jabir ce sai manzon Allah ya dakata sai watan ya wuce sannan a ci gaba da yaƙi hadisin yana musnadul imami ahmad da kuma tafsirin al-imam tabari in ka duba fasaran wannan aya ta suratul bakara zaka gani baya ga haka akwai hujja mai ƙarfi da take sahihul bukhari kitabul abahi babu man qala al-adha yawmun nahari hadisin abubakar yana ba da labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hudubarsa ta bankwana yana cewa inna zamana qad istadaraka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda zamani yanzu ya juyo kamar yadda Allah ya halicce shi a ranar da aka fara halittar mai da ƙasa manzon Allah ya ce yanzu zamani ya juyo kamar wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sanatu isna ashara shaharan shekara watanni goma sha biyu ne minha daga cikin waɗannan watanni arba'atun hurum akwai guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyatun watanni guda uku a jere suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga masahabbai yana cewa zulqa'ada zulhijja al-muharram sai manzon Allah ya ce wa rajabu mubara alladhi baina jumada wa sha'ban sai kuma watan rajab wanda yake tsakanin jumadal akhira da kuma watan sha'ban sai manzon Allah ya ce masahabbai ayyu shaharin haza wane wata muke ciki kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzon sa su suka fi sani kaga sun san amsa din amma dai suke cewa Allah da manzon suka fi sani saboda suna bukatar ƙarin ilimi manzo Allah yake tambayar su wani wata muke ciki saboda an san kowa ya san wani wata ne kamar yanzu na yi tambaya a masallaci ne wani wata ne wannan ai babu wanda bai sani ba tunda muna azumi wata ramadan ne manzo Allah an taru a aikin haji yake tambayan su wani wata ne kaga su dole su yi fahimtar cewa akwai wani ilimi na daban da manzo Allah yake neman ya karantar da su saboda haka yasa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ba mamaki ma su a tunaninsu zulhija ne alhali ba shi bane dan ta yiwu ba shi din bane Allah ya gaya musu cewa wannan ba zulhijjan bane saboda haka sahabbai suka ce ba mu sani ba fasakata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi abubakar ya ce har sai da muka yi tamani annabi sallallahu alaihi wasallam zai kira wannan watan zulhijja da wani suna daban sannan sai manzon Allah ya tambayi sahabbai alaysa zulhijja wannan ba shine zulhijja ba wannan hikima ce ta da'awa hikiman karantarwa hikiman wa'azi irin na annabi muhammad domin inda ya ci gaba da magana wannan wata baya da kyau ku yi yaƙi ba za su gane darajar abin ba amma kafin ya faɗa ce wani wata ne wannan kaga za su zai jawo hankalinsu za su tunanin to akwai wani sabon hukunci fa akan watan nan kowa ya dawo hankalinsa manzo Allah sai ce ba wannan ne zulhijja ba qulna bala muka ce haka ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ayyu baladin haza wani gari muke ciki wani gari muke ciki kaga duk wanda ya tafi aikin haji ya san inda ake amma manzo Allah ya tambaya saboda me jan hankali wannan hikima ce ta karantarwa kullum sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon suka fi sanin wani gari muke ciki dan ba mamaki ma ba makkan bane ba ku sani ba shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sakata yayi shiru hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi sai da muka yi tamanin annabi zai masa suna da wata suna daban kala sai manzon Allah ya ce alaisa albaldatu shin wannan ba birnin nan bane saboda Allah subhanahu wataala yana daga cikin sunayen da ya kira Ka'aba a Alƙur'ani albalda maimakon Makka an kira ta Makka an kira ta albalda kulna bala muka ce haka ne ya rasulullah sai manzo Allah ya ce fa ayyu yawmin haza wane yini muke ciki kuma a yau kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa suka fi sani Fasakata sakata nan Allah ya shiru sai da wuri yayi tsit sun dawo hayyacinsu hatta zanana annahu sayusammihi bighairi ismihi sai da muka yi tamani annabi zai kira shi da wata suna daban sabanin wanda muka sani kala sai manzon Allah ya ce alaysa yawman nahari ba yau bane ranar suka ranar babban sallah kunna bala muka ce haka ne ya rasulullah kala sai manzon Allah ya ce ta ku saurara kaga ya kirga abubuwa zulhijja makka ranar sallah sai ya ce musu fa inna dima'akum jininku wa amwalakum da dukiya tsakanin kuyaku wa a'rabakum da mutunci a tsakanin kuyaku alaikum haram ka duba hurumin abubuwa uku din nan da jinin musulmi da dukiyar musulmi da mutuncin musulmi manzon Allah ya suri su wuri guda ya ce to da dukiyar musulmi da jinin musulmi da mutuncin musulmi a tsakanin musulmai haramun ne kuma haramcin ba ƙarami ba ya ce ka hurumati yaumikum haza kamar haramcin wannan ranar ta sallah fi baladikum haza a wannan garin naku makka fi shaharikum haza a wannan watan kuma zulhijja kaga kenan zubar da jinin musulmi taba dukiyar musulmi mutuncin musulmi girmansa kamar wanda ya tozarta hurumin Allah ne wato yana gwada cewar darajar musulmi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya fi hurumin makka kamar yadda Abdullahi bin Umar yake faɗa Abdullahi bin Umar ya ga wani yana dawafin Ka'aba yana kallon ka'aba ya ce kai ka'aba wani abu ya kai shi daraja a duniya sai abdullahi bin umar ya ce amma fa musulmi ya dara shi darajan musulmi ya ɗara ka'aba a wajen Allah subhanahu wata'ala saboda Allah subhanahu wata'ala ya gwammaci duniyar ta tashi akan a zubar da jinin musulmi guda ɗaya ka'aba ko tana cikin duniya ne duniyar gaba ɗayanta ta tashi akan kashe musulmi guda shine mafi sauki ga Allah kaga ke kira Abdullahi bin Umar yace duk da darajar wannan ɗaki mutuncin musulmi ya fi Ka'aba dukiyar musulmi ta fi Ka'aba haka ma jinin musulmi saboda abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka duba hikimar da'awa ta manzon Allah kafin ma Annabi ya gaya wa sahabbai sai da ya ja hankalinsu sai da ya ja hankalinsu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu shaharin haza wani wata ne suka dawo hankalinsu yace zulhijja wani gari suka dawo hankalinsu yace makka wace rana suka dawo hankalinsu yace ranar sallah ce to da jininku dukiyarku mutuncinku a tsakanin ku ya ku haramun ne kamar hurumin yau da kuma hurumin makka da kuma hurumin zulhijja wato kaga yana gwada cewar waɗannan abubuwa guda uku suna da hurumi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a don wannan shine hudubar manzon Allah ta ban kwana daga bayan ta kwana tamanin da ɗaya manzon Allah ya a duniya ya ba duniya saboda ka lura da muhimmancin wannan lafazi da ya hito daga bakin annabi Muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu haka sai yace ce musu wasal talqauna rabbakum kuma za ku haɗu da Allah yana gaya wa jama'a an haɗu za ku haɗu da Allah ku. fa yas'alukum an a'malikum Allah zai muku tambaya game da ayyukanku ala ku sani na riga na isar da sako na gaya muku duk abin da ya kamata fala tarji'u ba'di bullalan kada bayan na tafi ku zama batattu ya baribu ba'abukum rikaba ba'abin a waye gari sashin ku ke saran wuyan sashi wannan fa duk a lokaci guda manzo Allah ke gaya masa habbai na riga na isar muku kuma za ku haɗu da Allah za ku haɗu da Allah zai muku tambaya shin na faɗa ko ban faɗa ba kada ku yarda bayan na tafi ku zama batattu sashi na sare wuyan sashi ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habai a wannan lokaci yuballiga shahidul ga'iba lallai duk wanda ya zo ya ji maganar da na yin nan ya isar da ita ga wanda bai zo ba kaga kenan manzon Allah ya gama isar da saƙonsa ya sauke wajibin da Allah ya ɗora mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya halarci wannan taro ya isar da saƙon ga wani wanda bai zo ba fala'alla ba'da man yablughu an yakuna aw alahu min ba'd man sami'ahu manzo Allah ya ce ta yiwu wanda ya halartan bai fahimci abin da na faɗa ba amma in ya kai maganar ga wani wancan sai ya fi shi fahimta wato wannan shi yake nuna cewar ba abin mamaki bane ɗalibi ya fi malamin sa ilimi wato kaga wanda ke gaban annabi ya ji abin da manzon Allah ya faɗa amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yiwu bai samu fahimta ba kamar wanda shi aka isar masa da wannan zance ah, sun makala sannan sai manzon Allah ya ce ya ta'i wannan taro gaba ɗaya ya ce musu ala hal ballagtu shin na isar ala hal ballagtu shin na isar sai da manzon Allah ya tambayan nan maratai da sau biyu sahabbai suna cewa na'am ka isar na'am ka isar ya rasulullah sai manzo Allah yake cewa to ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida wannan yana sahihul bukhari kitabu tafsirul qur'an suratul baraa babu qawli qawlihi inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahara ah, da kuma sahihu muslim kitabul qasama wal muharibin babu taglizi tahrimid dima kaga kenan hadisi ne muttafaqun alai wannan hadisi yana da ilimi mai yawa da yake karantarwa daga ciki hadisin yana mana ishara da cewa lallai watanni masu alfarma suna nan da alfarmarsu don abin abinda hadisin yake karantar da mu kenan tunda yake annabi sallallahu alaihi wasallam a hudubarsa ta ban kwana yake gaya masahabbai yake musu misali da cewar wane wata muke ciki wata rana wani gari muke ciki sannan sai ya ce to mutuncin musulmi dukiyar musulmi jinin musulmi akan a tsakanin shi da wani musulmi haramun ne haramcin bai gaza haramcin zulhijja da haramcin makka da hurumin ranar sallah wato hurumin ɗaya ne ka gama zuwa Allah bayan wannan da kwana 81 ba duniya wannan yana nuna cewa hurumin nan na zulhijja yana nan babu abin da ya goge shi bare kuma abu ne wanda ya auku ƙarshen rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ka lura da hudumar da yake wa sahabbai ina ce musu inna zamana kadis tadaraka hayatihi zamani ya juyo kamar yadda yake Yau ma Allahu samawati wal arba ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa zamani ya juyo kamar wannan lokaci al-imam al-khattabi in ka dubi sharhin wannan hadisi yanda ibnu hajar ya kawo a fathul bari sharhin sahihul bukhari kitabu tafsirul qur'an suratu bara'a inda Allah subhanahu wataala yake cewa inna inna iddata shuhuri inda Allah yana cewa kanu yukhalifuna baina ashhuri sana bit tahlil wa tahrim wa taqdim wa ta'khir saboda me kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa suna da hikima larabawa sun sani watanni guda hudu ne Allah madaukaki ya musu alfarma so daga sun sani waɗannan watanni babu kyau a yaƙi a cikinsu to amma larabawa suna ganin kai yanzu a zauna wata uku a jere ba a gwabza faɗa ba ai lokacin ya yi tsawo to saboda haka sai suna wata dabara sai su ɗauki bashin wata guda sai su ajiye a wani wata a ɗan gwabza yaƙi saboda su suna ganin an samu lokaci mai tsawo ba a yi faɗa ba kwana wajen ɗari kenan kwana tis'in da wajen tis'in don an ce daga zulqada zulhijja almuharram sun yawa saboda haka sai a yi aron wata daga ciki sai a cire hurumin zulhijja sai a mai da shi misali safar sai a cire hurumin zulhijja sai a mai da shi safar idan aka mai da shi safar wannan zulhijja an samu damar kenan a yi fada a ciki suna caccanza hurumi na waɗannan watannin sai da aka wayi gari aikin hajjin ma sun raba shi da watan zulhijja saboda sukan canza waɗannan watannin in ka dubi sharhin sahihul bukhari da yake magana a kai haka tafsirin al-imam al-qurtubi al-jami'u li ahkam al-qur'an na takwas shafi na ɗari da tafsirin ilmu kasir nan ma fassara waɗannan ayoyi a mujalladi na hudu shafi shida haka zaka gani wannan mun yi bayanin sa a wani darasi na fathul majid inda muke bayani akan babu ma ja'a fi tatayyur wato wannan shine abin da Allah madaukaki ya faɗa a cikin alqur'ani da ake kira annasi'u wanda Allah ya haramta larabawa suna yin sa a zamanin jahiliyya الله يا حرم تاشي سورة التوبة آية 30 37 إنما النسيء زيادة في الكفر إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما يحلونه عاما suratu tauba aya ta 37 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innaman nasi'u ziyadatun fil wannan jinkirin jinkirta ma wata mai alfarma da ake koko a yi aronsa a mayar da alfarmarsa kan wani wata daɗin kafurci yudallu bihi alladhina kafaru wanda da hakan ake batar da wadanda suka kafirci yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman wata shekara su halatta yaƙi a wannan wata a wata shekaran su haramta yaki a wannan watan liwatsi'u iddata ma harrama Allah saboda su daidaita adadin watannin da Allah ya haramta saboda adadin watannin guda hudu ne tunda sun keta hurumin wata guda sai su yi aron wani wata sai su mai da hurumin a kai saboda me su dace dai a shekara an samu watanni guda hudu masu alfarma fa yuhillu ma harrama Allah don haka kenan sun samu damar halatta abin da Allah ya haramta menene Allah ya haramta Allah ya haramta yaki a waɗannan watanni guda hudu amma ta wannan dabara sun samu damar yadda za su halatta yin yaki sun ɗauki hurumin wannan wata sun mai ma wani zugina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawm kafirin in ka duba tafsirin ibnu kasir wanda shine abinda ibnu al-usaymin yake bayani akan shi ma a littafin tafsirinsa da tafsirin al-imam tabari duk magana guda ce haka in ka duba tafsirin al-Imam al game da wannan aya ta suratul Tauba aya ta 37 misali a tafsirin al-Imam al-Bagawi mujallad na shafi na 46 yana cewa innal araba kana yashqu alaihim an yamkusu salasata ashhurin la yajiruna fiha larabawa sun samu kuntata a ce an samu watanni uku a jere ba su kai hari ma wani ba ba a yi fada ba saboda sun riga sun saba da yaki suna ganin an daɗe ba eh, zaman lafiyan yayi tsawo a yi wata uku fakanu yan sa'unan muharram liyuqatilu fihi saboda haka sai su jinkirta watan almuharram saboda su yaki a ciki wa kanu yu'linuna zalika fi shahr zulhijja a lokacin da jama'a suka haɗu a watan a lokacin aikin haji idan jama'a sun haɗu idan jama'a sun haɗu daga sassan duniya larabawa ko ina an zo gabas da yamma kudu da arewa to dama akwai dattijo wanda shine kamar wanda aka bashi wannan aiki ana kiransa nu'aimu bin salaba wannan aikinsa shine ya ɗauke hurumin wata guda ya mayar kan wata wata kuma ya gaya ma duk taron larabawa da aka zo to tunda an haɗu gaba ɗaya a makka an haɗu eh, sai ya ce musu sai tashi ya yayi huduba in ya tashi huduba zai ce la maradda lima baitu ba wanda ya isa ya mayar da abin da na hukunta ana allazi la uabu wa ujabu ni ne wanda ba wanda ya isa ya kushe min ba wanda ya isa ya kauda abin da na faɗa sai kafirai duka su ce labbaika amsawa gare ka sannan sai su bukace shi muna son ka ɗauke mana hurumin wata guda daga cikin watannin nan guda hudu shekarar bana sannan sai ce musu to a shekarar bana na ɗauke hurumin muharram na mai da shi kan watan safar misali to kenan kowa daga wannan lokaci tun da an ɗauke hurumin muharram daga nan mutane za su mai da makamai su ya sun san cewa ba zaman lafiya idan wannan ya ce ya ɗauke hurumin muharram kaga kenan babu wata ba a samu daman komawa gidaje lafiya ba daga nan makka dole mutum ya shaɗa mana makami saboda haka watan da ya ga dama shi zai ɗora ma wannan alfarma wanda ya cire to bayan shi aka samu junada bin aufi bin umayya alkinani shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske shi in ka duba littafin ahkamul qur'an na ibn al-arabi yanda abdullahi bin abbas ya bada labari ce junada bin aufi bin umayya shine wanda ya karbi wannan mukami na ɗauke hurumin wani wata kana wafil mausima kulla amin kowace shekara idan an haɗu aikin haji zai taho sai shi ala inna abasu ma mata la yu'abu wa la yujabu ala wa inna safaran al'amal awwala halalun fa nuharrimuhu aman wa nuhilluhu aman abdullahi bin abbas yana faɗa ya ce wannan mutumi wanda yake shine ya karɓi wannan shugabancin uh, duk shekara yana zuwa aikin hajji da larabawa saboda haka zai halatta musu wani wata ya haramta musu wani wata uh, wannan ya yasa Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya innaman nasi'u ziyadatun fil kufri to ana haka kamar yadda al-Imam Mujahid ya faɗa tunda an ɗauke hurumin wani wata dole shi ma Zulhijja zai matsa sai aikin hajji ya koma watan Muharram wata shekarar aikin hajji ya koma safar wata shekarar aikin hajji ya koma rabi'ul awwal haka yake ta tafiya haka zai ta tafiya har a zo a watan ramadan ma a yi aikin haji in ji al'imamu mujahid ya ce sai shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar ya shugabanci mahajjata sayyidina abubakar da ya tafi wannan shekara ya dace da aikin haji an yi ne a watan zulqa'ada aikin hajin gaba ɗaya an yi shi a watan zulqa'ada saboda wannan canje-canjen hurumin da larabawa suke yi sai zamanto aikin haji yana caccanzawa tsawon shekara wannan shekara da sai na abubakar ya shugabanci mahajjata ya zama an yi aikin haji a watan zulqa'ada shekara da ta zagayo shine ita ce shekarar da manzon Allah ya shugabanci musulmai gaba ɗaya wannan shekara sai ya zama ta dace da watan zulhijja fa zalika qawluhu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo huduba sai ya ce musu inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda alhamdulillah Allah ya juyo lokaci zulhijja ya dawo daidai watan da ake aikin haji kuma gashi na taho aikin haji bana saboda haka daga yanzu aikin hajji ya dawo yanda Allah ya tsara shi a farkon halitta kaga kenan sai ya zama daidai zuwan manzon Allah daidai gyara aikin hajji yanda laraba suka bata shi saboda haka manzon Allah yana tafiya ba a sake canza aikin hajji ya koma wani wata ba ya tabbata a watan zulhijja har zuwa yau yanda abdullah bin Abbas ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane isma'u qawli ku saurari magana ta. fa inni la adri ba'a da yau mai yawmi hadha fi hadha manzo Allah yana gaya masahabbai a filin a nan mina lokacin da jama'a suka haɗu a ranar sallah yake ce musu ku saurari magana ta saboda ban sani ba ta yiwu ba zan sake haɗuwa da ku a irin wannan rana a irin wannan gurin ba kaga kenan Allah subhanahu ta'ala ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam alamar ba zai kai shekara mai zuwa da rai ba Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam alamar ba zai shekara da rai ba wato shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu wannan magana wannan dalili yasa malamai suke cewa aikin hajjin manzon Allah guda ɗaya ne tak kuma wannan aikin hajjin shi ake kira hajjatul wada hajjin ban kwana abin da yasa ake kiransa hajjin ban kwana ba wai hajji na ƙarshe ba ana nufin a wannan hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ban kwana da musulman duniya saboda a wannan hajjin manzo Allah ya man musulmai ishara ya musu bayanin da duk ya kamata a ce annabin Allah ya yi wa mabiyansa duk wata wasiya wallahi ta kare ga wasiyar da manzon Allah ya yi masahabbai a lokacin da ya aikin haji ya musu hudubar ban kwana saboda haka ita wannan huduba take da muhimmancin gaske in ka ɗauki ban kai nazarinta za ka ga cewar wato ta ƙunshi ilimi mai yawa akwai abubuwa saƙo saƙonni na annabi sallallahu alaihi wasallam ga musulmai dangane da abubuwa muhimmai da suka shafi rayuwar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su rike waɗannan maganganu saboda haka ya yi musu abubuwa da dama na hikimar da'awa na jan hankali kamar misali waɗancan tambayoyi da manzon Allah yake musu wane wata muke ciki wane gari muke ciki wace rana muke ciki wannan duk ishara ce na cewar manzon Allah yana jan hankalin sahabbai su ɗauki maganarsa sannan kuma yace musu ayyuhan nasu isma'u ƙaule ya ku jama'a ku saurari maganata ku ji maganata ai suna ji amma duk da haka Allah ya ku saurara kalmar ku saurara din shi ma wata hikima ce na jan hankalin musulmai su gane muhimmancin magana da zai musu sannan yace musu fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da yawmi hadha kayu ba za mu haɗu da ku ba bayan wata bayan wannan tsayuwa bayan wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace musu hadaru ayyuhan nasu ala dinikum ya ku mutane ku kiyaye wannan addinin naku ku tsara wannan addinin na musulunci sannan sai yace innaman nasi'u fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru wannan jinkirin watanni da ake a ɗauki aikin hajji daga watan zulhijja a mai da shi wani wata wannan wani daɗin shiga kafirci ne ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to tun ya hana shi yasa aikin hajji ya tabbata a watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal arda wa inna iddatash shuhuri inda allahi 12 shahran minha arba'atun hurum salasun mutawaliyatun wa rajabu mubar fastaqamat shuhur daga wannan rana watannin nan suka tsaya cik yadda Allah ya halicce su a farko wan dabata fi eh, fi hijjat nabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto tsarin shekara tsarin lokaci ya samu komawa daidai yadda Allah ya yi shi kamar yadda manzon Allah ya faɗa a farkon halitta ah, matsala ta uku wacce za mu fahimta game da wannan aya ta farkon suratul ma'ida Allah subhanahu wa ta'ala yana magana da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal misali kamar da muka faɗa a baya in ka duba tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir uh, farkon mujallad na biyu Hadithin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas yace kana mushrikuna yahujjuna al-bait al-haram tun kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashirai suna zuwa aikin hajin ɗakin Ka'aba wa yahduna hadaya suna kawo kyaututtuka shine hadaya suna kora raƙuma shanu awakai wa na hurmatal mashair sannan suna girmama hurumi na wuraren aikin haji gaba ɗaya da garin makka da mina da sauransu wa yanharuna fi hajjihim idan sun tafi aikin hajji suna soke raƙuma yadda dai kaga musulmai na yi a yanzu haka larabawa suke a da duk da cewa akwai ƙari da kuma ragi na abubuwa na aikin hajjin nasu fa arada na an yujiru alaihim a wannan lokaci tunda Allah ya ɗauke hani da aka yi wa musulmai na yaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa musulmai damar duk wanda ya cuce su su rama uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu to wannan lokaci sahabbai sai suka yi yunkurin za su kai hari ma waɗannan kafirai da suke zuwa aikin haji shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallah wala shahar wala al-harama wala al-hadiya ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا الله سبحانه وتعالى yake ce ma waɗannan sahabbai na manzon Allah wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin kada kiyayyar wata jama'a ta ɗauke ku an saddukum anil masjidil haram saboda wannan jama'a sun kange ku sun hana ku isa masallaci mai alfarma kada saboda ƙiyayyar kafirai a samu an taka dukun koma taka dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ma'anarsa la ya hamilannakum bugdu qaumin ala an tazlimuhu kada ƙiyayyar wani mutum ta hana ka yin adalci Allah yake gaya masa habban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Allah yana cewa ku yi adalci kada saboda abinda kafiran nan suka yi muku na cuta na hana ku isa ka'aba ku samu damar umra ku samu damar tawafi sun hana ku saboda makka a wannan lokaci tana hannun kafirai to kada kiyayyar waɗannan mutane ta hana ku yin adalci in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana gwada cewar hatta kafiri ya kamata a masa adalci hatta abokin gaba ya kamata a yi masa adalci don haka ita ake cewa adalci shine in i'ta'u kulli haqqin haqqahu in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun ka ba mu duk mai hakki hakkinsa a koda makiyinka ne in ka duba tafsirin ibnu kasir na wannan aya yana cewa kunu qawwamina bil haqqi lillah ku sahabbai ku zama masu tsayawa akan gaskiya saboda Allah subhanahu wa ta'ala la li ajlin nasi sum'a kar ku tsaye da gaskiya saboda mutane saboda ajiku ku kasance masu tsaye da gaskiya domin Allah bil adli la bil jawri la yahmilnakum bubbu qaumin ala tarki al adli fihi kada kin wata jama'a ya hana ku tsaye da adalci a kansu wato wannan yana nuna cewa wasu sahabbai tayi sun san cewa wannan wata yana da gurumi sannan kuma ba daidai ba ne a auka ma waɗannan kafirai amma saboda kasancewar waɗannan ba addinin su ɗaya da musulmai ba don haka yasa suka kyale za a je a kai musu hari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la bal ista'milu al fi kulli ahad ku yi adalci ma kowa sadiqan kana aw aduwa shin masoyi ne ko maki kowa a masa adalci wannan shine musulunci wa hadha huwa ainun nasri wa dhafar ibn kasir ya ce wannan shine ainihin nasara saboda haka yasa wani malami daga cikin magabata yake cewa ma amalta man asallaha fika bi misli an tuti Allahu fihi an tuti Allah fihi wa bi hadha yahsulu lahum ta'lifun wa jam'un 'ala al-haqqi wa la'alla Allah an yahdiyahu wani malami yana cewa idan wani mutum ya saba ma Allah a dalilinka misali wani ya zage ka kaga ya saba ma Allah a dalilinka to kai kar ka zage shi wato kar ka saba ma Allah a dalilinsa domin yin hakan yana iya sa ya yi sha'awar addinin ka ya dawo ga shirya. kuma gaskiya ne sai ya zama halin annabi sallallahu alaihi wasallam na yafewa da kau da kai wannan yasa ya samu jama'a da dama ba ma da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba wa'azinsa ba wannan Allah da kansa ya faɗa mana cikin alqur'ani ba wa'azin manzon Allah ya fi jawo masa jama'a ba mu'amalar manzon Allah ita ta fi jawo masa jama'a domin Allah da kansa ya faɗa mana a cikin alkur'ani ba wai hikimar wa'azi na manzon Allah ya jawo mar jama'a ba zama da mutane wannan hikima ita ce ta jawo mar jama'a فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين kaga wannan yana nuna cewar ko da a ce mutane sun amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam zaman su tare saboda halinsa ne don haka yasa adalci da kyan hali yake da tasiri a tafiyar addini shekul islam ibn taimiyya a littafinsa al-istiqama mujallar na shafi ɗari biyu da arba'in da bakwai da kuma majmu'u fatawa yana mujallar na ishirin da takwas shafin da arba'in da shida yana cewa umurun nasi tastaqimu fi duniya ma'al adli adalci shi yake daidaita al'amuran mutane a duniya adalci alladhi fihi al-ishtiraku fi anwa'i al-ismi wanda zai tayiwu ya zamanto da shugabannin da talakawan duk akwai sabon Allah da ake amma dai ana samun kamanta adalci to duniya ya ta zauna lafiya aksaru mimma tastaqimu ma'a zulmi fil huquqi wa in tashtarik fi ismin amma idan ya zama shugabanni na zalunci bayan suna zalunci sannan kuma ana kokarin misali rikon addini to wannan rikon addini bai da tasiri zaluncin da suke yana kawo halakar al'umma cikin sauki shi yasa ibn shaykhul islam sai ya ce wali hada kila don haka aka samu karin magana da ake cewa inna allaha yuqimu dawlata al-adila wa in kafira Allah yana tsayar da daula in adalci ko da daular kafirai ko da kafirai wannan dalili yasa kake ganin kasashen kafirai suna samun ci gaba fiye ma da na musulmai ah, don idan kafiri yayi adalci sai Allah ya bashi ɗaukaka in musulmi yake adalci sai Allah ya hallaka shi wato adalci shine muhimmin abin da ya tsaye da duniya shi kuma Allah bai tsaye da duniyar wai musamman akan adalcin musulmi kawai ba don haka shekul islam yake cewa kafiri idan ya yi adalci sai ƙasarsa ta zauna lafiya wala yuqimu zalima amma Allah ba zai tsaye da daular azzalumai ba wa in kanat muslima in koda ko ta musulmai ce ya zama ƙasa ce ta musulmai amma azzalumai Allah bai tsaye da ita za ga babu ci gaba amma ƙasa ce ta kafirai amma akwai adalci to dama ba sharadi bane a samu imani sai Allah ya ba su ci gaba shekul islam ya ce a duniya ta dumu ma'al adili wal kufri yanda Allah ya tsara duniya tana iya tabbata in akwai adalci kuma ko da akwai kafirci wala ta dumu ma'al zulmi wal islam amma duniya ba ta tabbata idan akwai zalunci ko da babu kafirci sai musulunci kaga ko babu kafirci sai musulunci duniyar ba za ta tsaya ba in ji shekul islam don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tawili ne na hadisin manzon Allah akwai hadisin da hadisin abubakar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa zambun asra uqu asra uquba min al-badi babu zunubin da yake da saurin aimar uquba wato kamar mugunta wannan dalili yasa kake gani babu ci gaba a ƙasan da ake murdiya har abada ba za a samu ci gaba ba matukar akwai mugunta to wannan kasa tana cikin bala'i afsara uh, uquba min al-baqi yaji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 978 wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min zambin ajdaru an yu'ajjala Allah ta'ala li sahibihi al-uquba fi dunya babu wani zunubi wanda ya cancanta a ce Allah ya gaggauta wa mai yinsa azaba tun daga duniya ma'ama yadda khairu lahu fil akhirah bayan abin da aka yi masa tanadi a lahira na zunubi mislul bagin kamar mugunta ya zama an samu keta an samu zalunci to wannan cikin gaggawa mutum yake ganin hisabi shi azzalimi baya dadewa Allah ke gwada mar misali wannan hadisin al-Imam Tirmidhi al-Imam Abu Dawud fal badi yusra'u fi dunya Sheikhul Islam yace duka wanda ya zama mugunta ne gabansa to bai cin nasara sai Allah ya kada shi a duniya duk wanda ya sa mugunta a gabansa ba sai kamar ma addu'a ba domin sharadi ne Allah zai karya shi don mutumin da ya sa mugunta a gabansa in dai mugunta ce ya sa a gabansa to insha Allah in ka bashi lokaci a kwana tashi zai zama labari wa in kana maghfuran lahu marhuman fil akhirah ya ce ko da a ce mutum musulmi ne misali musulmi ne waliyin Allah ne yana abubuwan da Allah ke so amma sai zama mugu ne kaga kenan a lahira yana samun rahamar Allah ko to amma duk da haka a duniya sai Allah ya karya shi tunda akwai mugunta a tare da shi وذلك yace dalili annal adla nizamu kulli shay saboda lokacin da Allah ya halitta sai ya saka adalci shine tsarin wannan abin in babu adalci abin ya warkake wato Allah ya saka mizanin tsayuwar halittun sama da ƙasa mizani na tsayuwar halittun sama da ƙasa shine adalci idan babu adalci to wannan halitta ta wargaje fa iza uqima amru dunya bi adlin qamat don haka yasa shekul islam ya ce duk wani al'amari na duniya da an tsayar da adalci abin zai tsaya saboda tsarin halittar Allah akan adalci ne Ya ce wa in lam yakun li hadhihi al akhirah min khalaqin wanda yayi kokarin tsaida wannan adalci ko da a ce kafiri ne a lahira ba shi da rabo in ya tsaida wannan adalci zaka ga kasarsa ta zauna lafiya kuma an samu ci gaba wa mata lam taqum bi adlin lam taqum idan kuwa kasa ta zama ba a tsaida adalci to wannan kasa ba ta tsayuwa da kafafunta duk kokarin da mutum zai yi ya kafa daula akan zalunci ƙarya yake ba zai iya kafa ba sai da kokarin sai gaza wa in kana li sahibi min al iman ma yujza bihi fil akhirah ko da a ce mutum yana da imanin da misali zai samu sakamakon sa a lahira zai tafi aljanna mutumin kwarai ne shugaba ne mai kamantawa amma azzalimi shekul islam ya ce ina Allah sai ya karya shi duk mutukar akwai zalunci to babu shakka ƙasa ba ta tsayuwa wato wannan shi yake nuna maka abin da ke kawo ci gaban ƙasa a addini abu guda ɗaya ne abu ɗaya ne tak wanda shi sa Allah yake tace yake wanke halayyan sahabban annabi Muhammad yana tace sahabbai yana tace musu halayya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin kada kiyayyar wata jama'a an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu ya zama saboda kiyayyar wata jama'a ya zama ku za ku taka dokokin Allah idan kuka taka dokan Allah to ci gaban ku ya kare ka'ida ne idan dai ana neman ci gaba a ƙasa to babu shakka dole sai an tsaye da adalci Shekul Islam rahimahullahu ta'ala yana cewa matukar an tsaye da adalci to nan take ana samun ci gaba idan babu adalci ba yadda za a samu ci gaba ko me aka sa a gaba za a ga ya wargaje inda a ce gwamnati na neman kasar nan ta ci gaba abu ɗaya ne adalci shine kawai da an yi adalci magana ta ƙare za a ga ci gaba za a ga zaman lafiya za a ga komai ake nema za a samu adalci kadai saboda shine nizamud duniya kuma ƙa'ida ne Allah ya ce inda duk aka zare adalci to wannan abin ya wargaje saboda haka ya tsara wato kamar yadda ka san misali za a abin nan sarka ko ko a ce carbi ai zare ke ɗaure shi ko to wannan zare shine adalcin zaman lafiya shine adalci game da zaman duniya da zaran ka tsinke wannan zare kaga carbi ya tsinke ya wargaje bayan da za a yi hadu to idan kana son carbin ya hadu sai ka nemo zare ka hada to haka idan kana son kasa ta zauna ɗauko adalci idan baka ɗauko adalci babu magana zaman lafiya saboda shi dan adam babu shakka ba kaman dabba bane dan adam ba kamar dabba bane ko da dabba ne zama babu adalci wajen kiwon da kake mata akwai ranar da zaka gane kuranka bari kuma dan adam shekul islam yana da misali da aya ta 25 ta suratul hadid yana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati rusulana bil bayyinati na anzalna ma'ahum kitaba wal الحديد فيه بعض شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز لقد أرسلنا رسلنا بالبينات لله حقيقة من أي كمن زنم دليلي بيننو وأنزلنا معهم الكتاب مكسوكر مسد للتافي muka saukar da littafi tare da su wal mizana da ma'auni ma'auni me ma'auni ya zo na annabi akwai annabin da ya taɓa zuwa da sikeli da Allah ya faɗa kenan duk wani manzo ya saukar mar da littafi ya bashi sikeli me ake nufi da sikeli babu wani annabin da ya sauko da sikeli daga sama liyakuma nasu bil qisti amma Allah ya ce saboda a tsaida a tsaida mutane da adalci wannan sikeli me ma'anarsa ka zo majmu'u fatawa mujallal na 99 wallahu ba'athar rusula Wa'anzalal kutuba li yaquma an-nas bil qisti wa a'zamu al-qisti ibadatu llahi wahdahu la sharika lahu thumma al-'adlu 'ala an-nas fi nufi da mizani shine tsayar da adalci Allah ya turo manzanni da littafi sannan ya ba su adalci wannan shi yasa kaga duk wani manzo da ya taho da wasa ta samu karbuwa da'awarsa ta samu karbuwa cikin mutanensa na'am ba kowa yake samun adadin jama'a kamar yadda annabawa manyan annabawa suka samu ba wanda zaka samu adadin mabiyansa kaɗan ne amma dai abinda Allah ke aiko manzanni da shi kenan don Allah subhanahu wataala haka yi faɗa bai ware wani manzo ba لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب mizan الميزان هو العدل don haka shekul islam yake cewa bihi kamati samawati wal ard da shi adalcin nan sama da ƙasa suka tsaya a suratul nisa aya ta 135 yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawami da bil qism shuhada lillah ayyuhal ladina amanu kunu qawami da bil qism shuhada lillahi wa ala 我老阿爸。 abin da Allah ya bawa manzanni alkitab wal mizan wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist dalilin aiko manzanni dalilin saukar da littafin Allah dalilin shari'a saboda a samu adalci shi yasa yace liyaquma an-nasu bil qist me yasa Allah ya aiko manzo saboda a samu adalci a zaman duniya me yasa aka saukar da alqur'ani a samu adalci hadisan manzon Allah a samu adalci idan babu adalci ba ma'anar zuwan manzo ba ma'anar saukar da littafi ba ma'anar da'awar riko da sunnar manzon Allah ba ma'ana shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira mu ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamina bil qist ku kasance masu tsayar da adalci shuhada wa walau ala anfusikum aw al walidaini aw al aqrabina in yakun ganiyan aw faqiran fallahu awla bihima ibn qayyim al-jawziyya a karkashin wannan aya ta suratul nisa yana cewa fa amara Allah subhanahu bil qiyam bil qist Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni mu musulmai mu tsayar da adalci ya ayyuhallazina amanu kunu na bil qist shuhada'a lillahi ku zama masu tsaida adalci in shaida za a kafa a kafa shaidan nan domin Allah wanda shine tarbiyyar da Allah ya wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn qayyim jawziya ya ce to kaga Allah ya mana umarni mu tsayi da adalci fi hadhihi al-aya wa hadha amrun bil qiyam bihi fi haqqi kulli ahadin wannan adalcin da Allah ya mana umarni mu musulmai bai tsaya akan masoyanmu ba fi kulli ahadin aduwan kana awwaliyan masoyinka ko maƙiyinka ka'ida ne kai mai adalci wa haqqu ma qama lahu al-abdu bi qasdi al-aqwal wal ara' wal mazahib ra'ayinka a samu adalci maganarka a samu adalci sannan dariƙarka mazhabarka a samu adalci iz hiya muta'allika bi amrillahi uh, wa khabari saboda wannan umarni ne na Allah subhanahu wa akan cewa musulmi duk inda yake tabbata yana tsaye da adalci akan al'amuransa wannan yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama abin misali uku ne Allah yana magana da waye yana magana da mafi alkhairin al'umar annabi Muhammad su ne sahabbansa bil mu'awana ala fi'l alkhairat wa huwa albirr wa tarku almunkarat wa huwa taqwa in ka zo tafsirin ibnu kasir wa yanhahum an at-tanasuri ala al-batil ibn kasir ya ce Allah ya hana sahabban annabi haɗa kai akan ƙarya kada su yadda su haɗa kawunansu a kan ƙarya kada su haɗa kawunansu a kan aikin zunubi kada su aikata eh, su haɗa kawunansu a kan aiki na cutar da wani bawan Allah ashe kenan duk inda za a ce na zo mu haɗu ka'ida wannan aya sai ta zo ta yi aiki a tsakaninmu ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wani irin haduwa muka yi haduwan da aka yi idan ya zama akan aikin kwarai ne to babu shakka sun dace da umarnin Allah haduwan da aka yi idan ya zama akan aikin zunubi ne to babu shakka kun saba ka'ida don haka kowace kungiya ta duniya ya zama wannan aya akan ta aka gina duk wata kungiya ba ta rabuwa da wannan aya in ma kungiyar ta zama ta haɗu ne akan albirru wa taqwa ko ko wannan kungiya ta zama ta hadu ne akan al-ismu wal udwan babu wata kungiyar da za ta rabu da wannan don haka wannan aya ita ce ainihin nuna makomar kowace kungiya da zaran ka bi kungiya kiran jama'a ake zuwa ga adawa sabon Allah saba ma sunnar manzon Allah kiri da zo a hana ka bin sunnar manzon Allah kaga wannan ya zama wala ta'awanu alal ismi wal udwan Allah bai yarda musulmi ya haɗa kai akan aikin zunubi ba idan ana kiran ka zuwa ga aikin kwarai duk kiran kungiya sai ka rika auna shi da alkitabu wa sunna inda ya bar alkitabu wa sunna ka bashi wannan shine ka'ida kuma shine tsira ga bawa in ka zo min hajji sunna na shekul islam ibn taymiya a mujalladi na biyar shafi na dari biyu da hamsin da shida ya ce domin idan mutum son zuciya ya same shi idan mutum son zuciya ya same shi ya umihi wa yusimmuhu yakan makantar da shi ya kurmantar da shi don haka fala yastahbiru ma lillahi wa li rasulihi fi zalika mutum baya tunanin menene hakkin Allah a tare da ni menene hakkin manzon Allah wala yatlubuhu wala yarda li ridallahi wa rasulihi ba wai yardansa shine yardan Allah da manzon shi ba ba wai bukatarsa ita ce ayar alqur'ani ko sunnar manzon Allah ba wala yaghdabu li ghadabillahi wa rasulihi bal yarda idza hasala ma yardahu bi hawahu in kaga ya samu kwanciyar hankali to abin da yake nema ya samu amma ba wai akan sunnar manzon Allah ta kafu shine bukatarsa ba da zaran kaga mutum manufarsa ba ɗaukaka addinin Allah ba to ka guje shi ji shekul islam domin wannan ita ce ka'ida idan baka guje shi ba kana fadawa cikin wannan hadari sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su Allah ya fara yi wa gargadi sannan karka manta akwai hadisin Abu Huraira man da'a ila da kana lahu min al-ajri mislu ujuri man tabi'ahu duk wanda ya kira mutane ku zo ga shari'a to Allah yana kirga waɗanda suka bi wannan shari'a ana ba shi lada har bayan mutuwarsa wannan sadaqatul jariya ne in ka kira mutane zuwa ga alkhairi la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila balala duk wanda ya kira mutane zuwa ga bata fa kana alaihi min al-ismi mislu asami man tabi'ahu ba wai zunubin ka kadai bane duk wanda ya bi wannan tafiya sai an kirga yawansa an jibga ma zunubinsa la yanqusu zalika min asamihim shay'an hadisin al-Imam Muslim saboda haka tafiya a kungiya wanda an tabbata tabbata ce babu shakka hadari ne duk mutumin da ya tabbatar wata tafiya ba kungiya ba ɗarika ko wata haduwa matukar wannan haduwa akwai akwai rashin gaskiya ka yarda aka yi wannan tafiya da kai domin haduwa iri-iri suna nan da dama wanda ake yi akan rashin gaskiya duk haduwan da ya zama baka samu nutsuwar rai ba to ka bar shi don ku in ka bar shi ba Allah yana jibga ma zunubin wanda ya halaka a dalilin wannan tafiya in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yasa ah, wajibi ne mu rika la'akari da sunnar annabi Muhammad da yanda annabi ya tarbiyyantar da sahabbai Allah yake gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wato wannan ya nuna cewa kowane irin haɗin kai kana da damar ka bada haɗin kanka idan wannan abin da ake kira akai yana da kyau idan wannan abu yana da kyau babu shakka in ka bada haɗin kai in ka taimaka zaka samu lada duk wani kira da za a yi wani ya kafa ƙungiyar taimakawa marayu ya zo don Allah wa da ka ba mu taimako a ah, me ya za a yi ba za ka ba da taimako ba misali ake cewa ah, misalin da aka yi cewar akwai hanyoyin taimakawa da dama misali kamar kungiyoyi ah, da suke taimakawa musulmai yan fursuna da akwai waɗanda ke ƙoƙarin taimakawa fursunoni kamar abincin da za a ci da sallah kamar misali abincin iftar ya zama dai an samu musulmai sun kafa wata ƙungiya sun zo neman taimako ya kamata ka ba da taimako kar ka hana domin me ta'awanu alal birri wat taqwa Allah yake gaya wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Abu Mas'ud al-Ansari wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu ubdi abi ar-rahila ya rasulullah tafiyan da ake nan wato ana cikin tafiya ne ya rasulullah tafiyan nan da ake raƙumi na ya gaza ya gaza ya kasa tafiya fahamilni don haka tun da in kana da raƙumi ka bani guda ina gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ma in dai bani da shi bani da wani raƙumi da zan baka fa qala rajulun wani mutum yana gurin sai ya ce ya rasulullah ana adulluhu ala man yahmiluhu ni ma bani da raƙumin da wannan mutum zai hau amma na san wani wanda zai iya bashi raƙumi kuma ina iya taimakawa in kai shi har ya samu wannan raƙumi sai manzon Allah ya ce man dalla ala khairin falahu mislu ajir fa'ilihi ko da ba ka da shi in kai jagora har aka samu alkhairi kana samun kwatankwacin ladan wanda ya ba da alherin wato kamar kai ne ka ɗauki wannan ragumi ka bashi ko da yake baka da shi kaga kenan ko da baka da kuɗi yanzu kamar misali eh, eh, asusun kungiya da aka buɗe ana bada ana sa taimako aiki ne na alkhairi babu ruwanka da kungiyan ta yi amfani da shi ko ba ta yi ba Allah bai ce ka nema ba kai dai ba da to in ma baka da shi ba kai hanyar da wani zai bayar hanyar da wani zai bada wanda in ka lura yanzu ta hanyar da kiristoci suka kere wa musulmai kasan nan kenan wajen kokarin taimakawa addini da albashinsu da dukiyansu suna gina wuraren ibadansu su gina asibitoci gashi na kuna gani su gina gidajen marayu da sauransu to ya kamata a ce mu ma mun fito da wasu hanyoyi da akalla ko da ba mu yi fiye da su ba za mu kama za mu cin musu ko ko mu samu wata dama dai na kusantar Allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa ba gasa muke da su ba saboda wannan hadisi na al-Imam Muslim yana sahihu Muslim kitabul imara man dalla ala khairin falahu mislu athri fa'ilihi addallu ala alkhairi kafa'ili a riwaya ta abu al-ansari sannan akwai hadisin anas da kuma buraida addallu ala alkhairi kafa'ilihi wallahu yuhibbu igasatal lahfan wanda yayi jagora akai alkhairi yana kamar shi ya aikata alkhairin Allah zai ba shi lada Allah subhanahu wa ta'ala ya sa alkhairi cikin abin da muka gabatar Allah ya gafarta mana kuskure don za mu takaita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا